wanda ka ji yana sai gari ya waye ba shi da mata shi ko ina gari ya waye masa duk ɗaya ne duk inda dare ya masa kuma gari ya waye a nan ba shi da matsala amma yanzu waɗannan manyan malaman ka ce gari ya waye musu a nan akara maka alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwala wala ah, da farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da yamu musulmi a cikin al'umman manzan Allah alaihi salatu wassalam kuma yi ma al'umma alkur'ani na gaya mana ba abin da za mu yi wa Allah sai godiya da wannan littafi na alkur'ani duk abin da ya rabe shi sai ya yi daraja duk abin da ya raɓa alkur'ani sai ya yi girma saboda wa'annan alkur'ana kalamullah ƙur'ani magana Allah ne to tunda maganar an jingina ta ga Allah maganar Allah ne wanda ya kawo shi jibrilu din mala'iku babu kamarsa wanda aka kawo wa annabi muhammadu dukkan halittar allah ba mai darajarsa watan da aka saukar da shi a watanni goma sha biyu babu kamarsa daren da aka saukar da shi babu daren da ya kai shi garin da aka saukar da shi maka da madina ba garin da ya kai su al'ummar da aka kawo wa al'umma a ba al'ummar da ta kai ta duk inda ake karanta ƙur'ani ba majalisin da ya kai shi duk wanda ya karanta alkur'ani yake karantawa ba mai daraja kamar sa a filin alkiyama ma mahaddatan qur'ani su tana cikin mala'iku ma safaratil kiramil barara qur'ani zai yi ceto innal qur'ana shafi'un mushaffa ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu sannan a cikin aljanna ma sai an yi tilawa wa yuqalu li sahibul qur'ani iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatan taqra ayatin taqra'uha za a ce ma da ta qur'ani ku zo ku rera tilawa cikin alqur'ani karshen matsayinku shine karshen ayoyin da kuka haddace to Allah ya raya mu akan alqur'ani innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar muna godiya ga al'ummar Gombe bisa wannan shekaru da muka kwashe tare shekara 25 a tsawon wannan shekara da 25 mun ga canje-canje iri-iri na fara wannan karatu lokacin soja ne suke mulki a gombe to aka shekara daya 99 ta zo aka ce za a yi zaɓe aka yi zaɓe his excellency hashidu allah ji kansa ya ci zaɓe shekara hudu bayansa his excellency dan juma goje ya zo ya shekara takwas bayan sa his excellency dan kwambo ya zo ya shekara takwas bayan sa malam inuwa ya zo ya shekara biyar saura uku shi malam sa ya kara shi lafiya dama haka tafiya take da duk waɗannan a gabanmu a kai sannan abu na biyu mun taho da dattijan arziki a wannan tafiya musamman limamin wannan masallaci giran da kaji yaya ahmad allah ya saka masa da alheri ya ɗauke mu ya'ya mun ɗauke shi malami mun ɗauke shi uba yana ba da shawara yana karfafa mana gwiwa kuma yana kasancewa tare da mu a matsayin uba na wannan tafiya sannan na biyu shine aig alhaji abubakar aig alhaji abubakar retired wanda aig da shi da iyalansa suna cikin waɗanda suke iyaye na farko a cikin wannan aiki da muka fara sannan akwai yariman gombe Allah ya ji kan yarima gombe masa rahama wannan bawan Allah kofa sa take duk sanda aka musulunta ko aka samu wata matsala sai ce ku taho gidana ko me za a yi ta kare inda aka musulunci ne Allah ya ji kansa ya masa rahama akwai sarkin ba shi sarkin deba al'amarin nasa ma da zo sai ya zo ya gaishe ni wata ranga dan agajin na lokacin yana da dan tashi eh, da wannan kakkarfa ne da kake gani kuma geminsa baki kirin kuma a kaina yake tsayawa haka ko kuda ne ya sauka sai ya ture shi ana tafiya ana tafiya ana tafiya da ci a samu masu kujera ya zauna da wata ran kawai da sassafe sai kawai ban samun kofa ya ce ga sarkin da ya ba a bakin kofa wa ce ya ce sarkin da ya ba ya shigo muka zo muka janye katifa muka janye wancan muka janye wancan muka shashare muka gogoge muka ce wa sarki ya shigo don ba a barin sarki a bakin kofa da haka sarkin gombe allah ya ji kansa shi ma ka yake cewa in mun kai masa ziyara fada a lokacin yana cewa a daina cewa daurawa a dinga cewa gwambawa to haka na mai unguwa doma baban su shek bello doma wannan dattijo duk sanda muka haɗu da shi in ban da addu'a ba abin da yake yi mana waɗannan dattijai ba abin da za mu ce musu duk sun riga mu gidan gaskiya allah ya musu rahama ya ji kansu dakta baba ya kulo a duk na muna tare da shi shi ya zama a cikin aikin da'awa saboda aikin da ka sa kanka yawa gare shi shi ne darakta na hizba bayan kwamandan hizba malam rabiu shi ne walfaya na gidan marayu shi ne probos na ah, fountain college of health shi ne kuma yana da nasa asibiti kuma a cikin gidansa shi yake kula da iyalansa shi ne kuma direban malam a duk tsawon shekaru din na ashirin da kowa ya gan mutare yake ganin mutare haka zai zo ya ɗauko ni ya mai da ni duk zirga-zirgan nan dr baba ya kulo ne yake yau ga shi ma ya tafi allah ya masa rahama ya ji kansa allah ya fi masa to haka fa tafiyar take fa kullum wata ma sai ku ga mun tafi sai ku ga wasu sun zo sun ci gaba wannan aikin na allah ne ba zai tsaya ba saboda tafiyar wani ba zai tafiya ba saboda babu wani Abin da ake so kawai mu tafi akan hanyar fatan mu shine allah ya kare mu daga zamiya allah ya kare mu daga karkacewa Allah ya shirye zuciyarmu ya tabbatar da ita akan tafarkinsa madaidaici Allah ya sa wato yabo da muke samu da suka da muke samu su zama duk karfafa mana gwiwa suke duka biyan wanda ya be kai maka addu'a ya karfafa ma gwiwa wanda ya zage ka ya ci mutuncin ka shi ma ya karfafa ma gwiwa domin shi ma zagin wato yana da nasa fa'idar yana da fa'idodi da yawa ga wanda aka wa da kuma wanda ya yi a cikin jawami siyar na Ibnu hazamin ita idan mutum ya zage ka sai ka duba wai zagin nan da gaske yake abin da ya faɗa ina yi in kana yi kaga ya taimake ka sai ka gyara idan ya dirka ma zagi ya ce kayi kaza ka duba ka ba ka yi to wannan alama ce ta cewa kiyamun lailinsa da sallarsa da azuminsa da kiyamun lailatul qadarinsa ga baki ɗaya yana cikin mizanin ka alkiyama to da ka ya taimake ka da hasanarsa ka je kai baccin kai duddura ma a shari'a ya maka shari'a ya maka kage a ɗaya bo hasanarsa da ya kwana yana sallah a sa maka a sikelinka kaga kenan ya taimake ka in ma ka gyara abin da ya zage ka akai in gaskiya ne wa in ma kuma ɗebo hasanarsa a baka haka wanda iya be ka idan yaban da ya faɗa gaskiya ne to shi ma ya taimake ka ya karfafa maka gwiwa akan abin da kake ni'mal abdu innahu awwab in kuma na ziga ne to sai kuma ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi allahumma ghafirli ma la ya'lamun wa wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun sayyidina abubakar in aka yabe sai ce allahumma la ma ya yaqulun allah kakka kama ni da abin da wani yake faɗa tunda ba ni na faɗa ba wa ghafir li ma la ya'lamun akwai abin da ba sani ba game da ni allah ka yafe ni ka yafe mu waj'alni khairan mimma yazunnun kuma ka da ni fiye da yadda suke tsammani muna fata wannan ramadana ya zo mana da alkhairi da yawa kuma ya zo mana da jarabawa da yawa muna fata allah ya sa alherin ya dawwama allah sa kuma jarabawan mu ci abinda za mu godiya ne ga mutane daban-daban da suka amsa kira da aka yi musamman akan harkar ciyawa mun ji tsoron yanayin da ƙasar nan ta fuskanta na muna tsoron kama za a faɗa halin yunwa za a faɗa halin kwace za a faɗa halin tsanani amma da allah ya amsa mu malamai suka dinga wa'azi ba dare ba rana sai wannan wa'azin ya huda zukatan masu arziki da masu wadata da gwamnoni da shugaban ƙasa aka dinga fito da abinci yanzu ba ka ji ana magana yunwa ita kanta dalar ta faɗo ƙasa saboda irin addu'a da ta sha a ramadana saboda haka wannan alama ce kuma abubuwa da yawa da muke ganin za su iya kai ƙasar ga yaƙi allah diya tarwa tsatsiyawar ga za su an daidaita da ƙasar nijar an buɗe boda sannan kuma al'amari ya dawo an samu sauƙin laifuffuka abubuwa sun samu ci gaba alkhairi ya bayyana a cikin wannan al'umma tamu muna fata allah ya saka da alheri mutane da yawa sun yi bajinta musamman kamar da kuka ji alhaji aliko dangote foundation sun saka mu a cikin tsarinsu wannan shekara wanda suka raba 10 eh, kg na wato guda miliyan guda a fadin najeriya wanda ake tunanin sama da mutum miliyan hamsin za su amfana da shi kuma suka ba mu dama mu kawo mutane a sa su a jihohi su zama coordinators kuma an yi wannan tsarin kuma alhamdulillahi an samu gagarumar nasara ko ina sai yabo ake musu wanda sun daɗe suna wannan al'amarin amma kuma wasu ma basu san ana yi ba amma wannan lokaci ko kanku kun san ana yi kowa ya san an yi don haka ire-irensa da shi muna fata Allah ya saka musu da alheri na akwai ɗaiɗaikun mutane da su ma bayan gwamnoni sun zabar a jihohinsu suna ta ba da tallafin abinci shugaban ƙasa ya ba da dama a shigo da abinci a rarraba wa jama'a shi ma a rarraba irin wannan abinci kuma ya kai ga mutane muna fata shi ma alasa hakan ya zama alheri sannan ɗaiɗaikun mutane yanzu haka wani ya kira ni ce mu malam na ji bayanin da kai akan wanda ya ce maka a samo gida hamsin gida hamsin ya ce mu malam masu gida mutum hamsin matsakaitan iyali nake so in ɗauki nauyinsu tun daga farkon ramadana har ƙarshe ko ba su je kasuwa ba da abin da za su ci da abin da za su sha da sahur da buɗe baki har da nama har da kuɗin cefane ka buga min lissafi ka turo min muka zauna da mata muka ce to kamar mai gida kamar nawa yake kashewa aka lissafa wajen dubu takwas zuwa dubu tara sai na cike masa goma na ce an ce aka ba mutum dubu goma kullum zai ishe shi har ramadana ya wuce ya ce to na mutum hamsin nawa kenan muka buga miliyan mai abin nan dubu ɗari uku kullum dubu goma kwana talatin sau hamsin sai ba da miliyan goma sha biyar da na tura masa sai tun tsire da dariya ya kasa wannan miliyan sha biyar ɗin malam gaba ɗaya bata wuce kuɗin tiket da zan tafi darin tauhid ba tike da zan hawa je umara kaga zan ceci gida hamsin faranta musu rai su azumi cikin jin daɗi amma a miliyan sha biyar kacal sai wani a ƙarshen Ramadan ake gaya ma ya ce ai malam wancan farashin da ka faɗa na miliyan biyar daru tauhidi kwana goma ƙarshe na ramadan ai ya canza wata ta bugo min daga abuja ta ce akwai wata kawata malam miliyan tamanin ta biya da shida daki biyu ita da yayanta wanda ake kiransa ka'aba show ka'aba biyu ta ce haka ta biya daki biyu miliyan tamanin yan kai su da aka samu muka ce muku in kazul jiya aula min alhaji wal umra ta ceto masu jin yunwa ya fi alheri fiye da kai umarar da kai kadai za a rubuta ko mata ba za a rubuta mata kai kadai za ka amfana da umararka amma ciyarwa yanzu wannan gidaje hamsin din dan Allah ya za su kalli mutumin nan da miliyan goma sha biyar kudin tiket da kudin kaza ya ceto gidaje hamsin to yanzu ma wani ya kira ni har na kafa kwamiti sun fara aiki a Kano yace malam ni kuma so nake ne sallah hafi gift ka samo min iyayen marayu guda ɗari biyu wanda suke da marayu ka faɗi me kake so a yi musu muka zauna muka tattauna cewa to tun da ran sallah ne kowace a bata shinkafa mai kyau daga tukunya sai buhu daga busai tukunya 10 kg a bata kwano goma sannan a bata dubu goma sannan a bata mai sannan kuma a bata wato ainihin ah, atamfa da za ta sa ranar sallah sai ce an gama muka buga kuɗi miliyan takwas da dubu ɗari tara da wani abu ina tura masa akawun ɗin sai na ji alai ya tura miliyan takwas da dubu ɗari tara ya ce a wa waɗannan iyayen marayu wannan haka salsabil foundation da muke da shi salsabil foundation wasu mutane ne allah ya musu wadata suka ɗora mun tun shekaru mai zuwa da suka wuce da yawa cewa za su dinga yin aikin ciyarwa a jihohi kuma za a dinga dafa abinci a jihohi zaɓa musu jihohin da suka fi matsala da haka na zaɓa musu jihar maiduguri muna da kicin a jihar maiduguri da ake ci da mutum ɗari kullum har kwana talatin muka sama musu kicin a sakkwato ana ci da mutum ɗari kullum daga farko ramadan har ƙarshe muka sama musu kicin a zamfara ana ci da mutum ɗari kullum har ramadan ya wuce muka sama musu kicin a bauchi ana ci da mutum ɗari kullum har ramadan ya wuce muka sama musu kicin a jigawa ana ci da mutum ɗari kullum har ramadan ya wuce sannan kuma abincin da zai isa mutum ɗaya tun daga farko ramadan har ƙarshe duk shekara suna bayar da na mutum ɗari biyu a jihar kano suna ba da mutum 150 ne ko a jihar gombe suna ba da na mutum 150 wanda ya haɗa wake da shinkafa da gero da masara da mai da kuma kayan shayi da sukari da magi har da magi a yi shekai kasan har da magi a ciki wannan akan kawo na mutum 150 duk shekara gombe ana kai mana 200 kano ana kai a wasu jihohi da dinna manta adadinsu amma ana kaiwa duk shekara tun da suka fara ko ba a fasa ba ana yi karkashin salsabir foundation kuma shugaban kasa ma ya turo mana a kano da shinkafa buhu 300 wanda da tambarinsa a jiki shi ma an kafa kwamiti an raba kwastam sun tura mana da shinkafa su ma buhu 200 shi ma an kafa kwamiti an rabar sannan ga dangote ya sauke mana buhu 120 shi ma an rabar gwamnatin jihar kano ta fito da buhu 120 shi ma an rabar to wannan ya sa yanzu zaka ga an dan samu sauki mutane sun koshi da alama dai akwai dan kumari a fuskar mutane sa suka ci a kwana to wannan harka ta ciyawa gaskiya ni ta burge ni kwarai da gaske kuma muna fata wannan bayan ramadana ma ya dore kuma Allah ya sa albarka a wannan ayyuka da aka yi na ciyarwa Allah kuma ya sa albarka a cikin wannan aiki da aka yi na ciyarwa Allah ya sa alheri Allah ya sa albarka sannan zan muku albishir guda biyu Shi ne za mu samar da gidan talabishin da rediyo namu mallaka mu an gama komai an tura lasin hamma an fara daukan sababbin program wannan gidan talabishin mun samu salsabil tv da salsabin rediyo ana nan ana gina inda za a saka wani giri mai hawa uku a kano inda nan ne zai zama hedikwata na wannan gidan talabishin kuma za mu mai da hankali akan abubuwa guda hudu na farko raya ilimi kamar yadda almajadul ilmiya take darussa za ba malami ya sa littafi daga bango zuwa bango jama'a suna bi daga gida ana musu jarabawa suna ci sannan bangare na biyu za mu raya al'adunmu na musulunci zuwan ce usman dan fodiyo da tutar da ya kafa da masarautun nan duka za mu dawo da martabarsu a daina kiran su sarakunan gargajiya a dawo musu da kimarsu musulunci ya kafa su to za mu yi tarihin yadda wannan tuta take kafin zuwan bature da bayan zuwan bature da bayan tafiyar bature da kuma yadda wannan gidaje suke da tasiri sannan kuma akwai malanta da malamai a ƙasar hausa malamai suna ta tafiya ba a aje tarihinsu ba ba a aje abubuwan da suka yi ba so da haka kowace jiha za mu ɗauki tarihin malamai ɗari da suka shahara a wannan jiha bangaren fikihu da hadisi da ƙur'ani da majalisi da hudubobi su koya waɗanda za mu eh, wato documentary akan tarihin malamai ɗari na kowace jiha daga cikin jihohin arewa wannan za mu sa a cikin wannan sannan kuma akwai bunƙasa sana'o'i da koyar da sana'o'i na matasa za mu ja matasa sosai a jiki waɗanda suka kware a sana'o'i daban-daban za su zo su dinga wata rana ga an yi hira da mai yin aski ya faɗi yadda ya ci gaba a harkar aski wata rana a kirawo kafinta wata rana a kira kaza shi kuma a haɗa shi da matasa a dinga koyar da sana'o'i sannan za mu jawo mata da ƙananan yara saboda mun fahimci su ake so a yi amfani da su a yaƙe mu kowa yau sai ya ce mace da yaro to ina uban yaron ina mijin matar a tana da miji shi kuma yana da uba amma saboda a yaƙe mu an san muna da rauni a kan ƴaƴanmu da matanmu sai ake nema a janye mana su to akwai tashoshi masu dafi da suna harin mata suna harin yara saboda haka dole ne mu jawo matasa mu jawo yara mu sa su a cikin wannan talabishin a ƙara bunƙasa ba wa'azi mu kawai za mu yi ta sawa ba an gama wa'azi a shiga wa'azi akwai waɗanda suke yin wannan gidajen talabishin mun mu ka musu da alheri amma mu wani bangare za mu ɗauka na wayar da kan al'umma din akan ilimi kamar yanzu wannan profesa profesa ne a kagan ka gayyato shi kace zo maka program akan combine wato yaya za ka yi da shari'a ƙasa da shari'ar musulunci kuma meye mahimmancin amfanin karanta lo da an ce duk wanda ya karanta lo da wanda ya kaza ya kaza ya kaza lankwasa da kaza kaza kaza to me amfanin wannan ga al'ummar musulmi me tasirinsa yaya shi kansa tsarin mulkin najeriya yake yadda za a wayar da kanka a kansa kaga ka ba wannan aiki ga wancan eh, barista Eh, gashi nan yanzu yana muna fata shi zai zama chief judge nan gaba kaɗan na jihar gombe gaba ɗaya insha Allah shi ne mu na shi ne ah, mu na wannan ah, wadda da'awa din rigingimin nan da ake an kai mu kara akan wata ta musulunta shekarunta bai kai ba shi zuwa kotu din rigingimin nan shi shi da shi ake tafafatawa fafatawa to saboda haka kun ga ire-iren su ya kamata a ce suna da program akan wannan yanzu haka akwai professor Sani Mulumfashi yana mana tarihin bil'adama yaya dan adam yake a sociology a wajen da kuma addini yadda aka ɗauki dan adam tunaninsa lissafinsa kukansa dariyarsa bakin cikinsa farin cikinsa saransa sukansa harbinsa eh, ɗaurinsa ya ɗaure ya ɗaure a kai masa duk dai mutum ne yake ta tafiya a cikin waɗannan to yanzu ya fara mana program akan adama a mahangar sociologist da kuma mahangar addini da irin waɗannan za mu ɗaɗɗauko da ilimin muka za a kirawo masu ilimi za a dinga bi jami'o'i ana hira da ɗalibai akan manufarsu in ka gama jami'a ina za ka me shigo da kai jami'a me kake yanzu ka gama ina za ka da kuma retired waɗanda suka yi ritaya suka ba da gudunmawa ko sun shekara talatin da biyar suna aikin gwamnati ko sun shekara sittin a rayuwa an ajiye su a gida mu za mu ɗauko su mu ce dawo retired not tired zo a yi aiki tare da kai na abin nan kudin waɗannan so muke mu tayar kowace local government za mu ga professor nawa take da shi doctor nawa take da shi kokarin me ake yi akwai local government ɗaya a kudu za ji tana da professor 50 kuma sun kafa wani kwamiti na taso da kananan yara da suke tasowa da ilimi saboda haka ba za ka yi ritaya ka tafi ɗaki ka kwanta ba sai ka mutu a aiki muna da program akan wannan so so muke mu ɗauki arewa gabaki ɗaya mu raya al'ummanmu mu tashi matasanmu daga bacci yan daba nan da suke ta sare-sare so muke mu jawo su sai dai su zo su sare itace amma ba su ƙara sare mutane ba za su ƙara kashe kowa ba insha Allah sai dai su kashe bera yawa dai su kashe gafiya amma muna so mu ja hankalin matasa cewa saran al'umma ba shi da kyau ku zo mu tafi tare da ku waɗanda suke shashanci so muke duk mu jawo shi a zo a jena shashancin nan al'umma ta tafi gaba ki ɗaya mu tayar da ruhin san juna da kishin juna da kishin ƙasarmu da kishin mu da san ci gabanmu a ga cewa da ka fito gona zaka wani ya ce ya je wata ƙasa ya ga saboda ɗan adam ɗin da ke fitowa da safe har trafik ake da shi na ɗan adam sai an ce kai ku tsaya waɗannan ku zo ku wuce wanda za ta fi kasuwa duk a ƙasa an fito sai a ce ku tsaya kai waɗannan su wuce sai waɗannan su wuce sai a ce to ku kuma ku wuce ku kuma ku tsaya dan adam zun surutu asuba ta kowa ya fita ya tafi nema yadda ake a Legas karfe ba baka tashi ba za ka iya zuwa wurin aiki ba karfe hudun kan ka bari hudu ta maka kama kara za mu je wani guri uku aka tashe mu aka ce gari ya waye muka ci kamar ya gari ya waye aka ce <laughs> inda za an in ba a fita uku ba za a can ba da za ka sai dai kai sallah asuba a can in ba ka ba gosulo zai tare ka so sun ma kori bacci gaba ɗaya kawai duniya ake nema zunzurutu kai da kake son ka samu duniya ka samu lahira bai kamata kai wasa da wani al'amari ba so muna da al'umma muna da resources muna da jama'a muna da ƙasa muna da gurin kiwo muna da gurin noma muna da sana'o'i amma duk mun watsar da su kowa ya gama takarda yana neman a bashi aiki kuma ga aiki nan a gidansu ga aiki a unguwarsu ga aiki a gonarsu ga aiki nan a cikin duwatsu akwai arziki da Allah ya zuba to wannan shine tunaninmu na buɗe wannan sabon gidan talabishin muna fatan aka yi launching ɗinsa za ku sha mamaki za ku ga irin tsare-tsare da za mu fito da su waɗanda za su raya al'umma duka malaman nan kowa akwai abin da aka bashi zai dinga gabatarwa ba za mu dinga ɗaukar lacca na kan hanya da titi ko kuma abin da mafi yawa muna saka ba a'a darasi za a baka a baka littafi ka je ka kai nazari ƙwararre ne kai a rabon gado zo kai mana program kuma sannan ɗaliban da suke zuwa za su dinga aiko maka tambayoyi kuma za ka dinga bibiyar su kuma za ka dinga bada satifike ga waɗanda suka yi ƙoƙari kuma ana bugo maka waya ana tambayoyi so muna da tsare-tsare masu yawa fatanmu duk wannan buri ne fa babu shi a ƙasa so da an ce kakka zauna ba ka da buri eh wai ba sakwace aka ce kai ice nan da shekara goma zan yi kaza bayan wata goma zan yi kaza bayan ashirin zan yi kaza bayan talatin zan yi kaza aka ce mutuwa bai ce waka biɗa gwani ni ka ta ko kai ta ka biɗata tun ta zo muna aiki sai mu wuce kawai ba ta zo ba sai a ci gaba da aiki sau da haka wannan aikin na gaya muku ne matasa saboda na san abin da Allah zai mai da ku nan gaba a cikin ku akwai 'yan kasuwa a cikin akwai ma'aikatan gwamnati a cikin akwai 'yan siyasa a cikin akwai jami'an tsaro a cikin akwai watakila gwamnan gwamba na can can gaba ma yana zaune a nan bamu sani da idan muna cusa muku manufa muna cusa muku ku tashi da kishi na kanku ku tashi da kishin sana'a ku tashi da kishin al'umma da kishin addini da kishin yankinku wata rana wannan abin ya shige ka wata ka ce Allah sarki wata ran malam ya taba gaya mana a wajen karatu kaza kaza kaza yanzu abin ya shige ka wannan muke so mu gina muna fata kuma Allah ya mana wannan gaba daya Allah muna roƙon ya shiga al'amarin mu ya sassauta mana ya kawo mana sauki abinda muka faɗa daidai muna godiya ga waɗannan manyan malamai da suka samu dama musamman shi profesa mansur isayar wanda ya taso daga bauchi da shi da waɗannan manyan abokai nasa suka taso musamman suka zo a wajen rufe wannan tafsiri da kuma shi malam musa adam mai hula abin mamaki shine shi kansa shek adam mai hula din yana zaune shi ma musa adam mai hula din yana zaune Bisa nake kiransa mai hula za sakar amma mai hula mai lamba ɗaya ga can a zaune ba Allah da rawani da daɗi a ce kana da awa ta musulunci babanka yana ciki kai ma ciki da daɗi a ce kai ahlus sunna ne babanka ahlus sunna ne da daɗi a ce kana darasi babanka yana kallon ka yana jin daɗi a ransa cewa kana karantar da sunna yana karfafa ma gwiwa yana ma addu'a wannan abin yana da daɗi akwai malam sadis eh, jamilu sadis shi ma da je zaria na halarci majalisinsu shi ma babansa yana zaune a gurin yana ana darasi da shi shi ma baban dan gwagwarmayan sunna ne kuma ya zo haifi dan gwagwarmayan sunna kuma ake ta darasi to da daɗi irin waɗannan abubuwa muna fata Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa Allah ya sa wani abin da muka faɗa daidai tun daga farko har ƙarshe Allah ya karba inda muka kuskure ko tuntuɓan harshe muna fata Allah ya yafe mana Allah ya shiga lamarin mu Allah kada ya mu da kanmu ko da kiftawa ido ne wannan dare da farfarfesa Mansur Isa ya ce mana dalilai sun rinjaye cewa ana sa ran shi da ta kadari to yanzu ka je kawai kai alwala ka yi alwala ka yi ta sallah wanda za su yi a masallaci su yi wanda za su yi a gida su yi duk ya halatta in kana jin bacci a sai gari za waye a gida ba to Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka baki daya wassalamu alaikum na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 hijira 1445 wanda ya zo daidai da hudu ga watan april 2024 wato a wannan masallaci na kofar hakimin doma da ke angon jeka da fari gombe a ranar da za a rufe tafsir wanda babban malamin mu sheik aminu ibrahim daurawa yake gabatarwa to kamar yadda aka sani wannan majalisi ko wannan majalisi na tafsiri shine ya haifar da wannan majalisa ta da'awa wanda kuma sai ya zama na yanzu ita take gudanar da dukkan ayyuka da ake yi wanda ya shafi wannan tafsiri da harkar da suka shafi marayu da waɗanda suka musulunta ayyukan da wannan majalisa take suna da yawan gaske amma saboda takaitawa zan takaita kamar haka babban aikin da shi shine da'awa fita da awa a kira waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci sannan kuma idan su musulunta a karantar da su a kula da su ta kowane ɓangare wajen tufatar da su da ciyar da su da lura da makarantarsu duka na islamiyya da na boko wanda ya kama daga secondary school har zuwa a ah, university har ma gaba da digiri wanda akwai waɗanda suna masters a ƙarƙashinmu waɗanda kuma dukansu wanda suka musulunta ne sannan akwai makarantu da muke da su wanda ana gudanar da su wanda sun shafi makarantu na islamiyya na yara da mata da kuma makaranta ta musamman wanda ake koyar da waɗanda suka musulunta wato da kuma marayu wannan makaranta wanda ake koyar da waɗanda suka musulunta ita ce wacce aka kaddamar da gidauniyarta aka kaddamar da gininta a shekaran jiya wato wanda ana ganin cewa in allah ya so ita ne za ta zama babbar makaranta wanda za ta koyar da wanda suka musulunta su koyar da su addini da ilimin zamani da kuma sana'a sannan a tsawon shekara gaba daya ana ayyuka da suka shafi jin kai na marayu da marasa wato ƙarfi waɗanda sukan zo su wato cikin gari da sukan zo gari domin a taimaka musu musamman idan sun zo su ofishinmu na da'awa wanda ya shafi wato marasa ƙarfi matafiya waɗanda suka samu matsala marasa lafiya da wasu wanda za a ce a wurin dole ta taso daga wani gari zuwa wani gari zuwa nan gombe dukkansu muna kula da su hanyar jin ƙai ko wani abu da ya shafi waɗanda suke 'yan uwa wani bala'i ya sadu da su wanda ya shafi gobara ko ya shafi rushewan gini da makamantansu muna taimaka musu daidai gwargwado to sai waɗanda suka musulunta a cikin wannan wata na ramadan alhamdulillah wannan wata na ramadan daga farkon tafsiri har zuwa jiya an samu mata da suka musulunta su 27 an samu maza yanzu mako na'am to yanzu ma samu daya sun zama 28 kenan maza kuma 13 in haɗa jimlansu ya ba da 41 sannan daga shawwal wato bayan ramadan na bara har zuwa sha'aban wato waɗanda suka musulunta maza an samu 52 mata kuma an samu 81 wanda suka musulunta idan an haɗa jimilla an samu 139 sannan jimillan waɗanda suka musulunta maza da mata daga wancan shekaran har an haɗa da wanda suka musulunta a ramadan din nan an samu wato maza 65 mata 109 wanda jimilla ya ba da 174 su waɗannan da suka musulunta wasu suna tare da iyalansu wasu an yi musu aure wasu kuma suna tare da mu ana kula da su waɗanda muke kula da su suna ƙarƙashin mu mata muna da 'yan mata da zaurawa tamanin ana kula da su sannan akwai maza su goma wadda jimilla ya zama su casa'in adadin waɗanda suka samu kayan sallah da abincin ramadan wanda aka raba a wannan wata an samu mata 82 maza 25 sannan marayu da aka taimakawa da abinci da kayan sallah an taimakawa marayu 500 sannan marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci an samu mutane 150 sannan akwai gagarumin taimako da aka yi wa marasa karfi da marayu da kowa da dai al'umma mai yawa shine wato taimako da aka samu daga dangote foundation alhamdulillahi kowa ji malam ya yi bayani dangote alhaji aliko dangote ya kawo abin nan buhun shinkafa tan keji dubu ishirin da biyar wanda aka zo suka zo karkashin malam aka zo a ƙarƙashin hizba na gombe aka raba wannan kayan abinci an raba su ga dubu mutanen da suka cancanta wanda ya shafi gidajen marayu ya shafi marasa ƙarfi ya shafi ƙungiyoyi na addini ya shafi masallatai ba wanda ba basu ba ya shafi ƙungiyoyi hatta ƙungiyoyi na kiristoci su ma an basu tunda wannan taimako ne na abinci akan wannan muna mika godiya ga shi aliko dangote a wannan taimako da al'umma da dama sun yi farin ciki sun yi murna sosai a bisa samun wannan shinkafa da suka yi masara ma ta gagari yau yau mutane ballantana a ce shinkafa an baka ita kyauta kuma shinkafa mai kyau ba daga buhu sai sai tukunya kawai to muna masa gode Allah saka masa alkhairi sannan zan yi amfani da wannan dama in ba da haƙuri ga ƙungiyoyi da al'umma da dama da suke ta mun waya ana ta waya ban samu ba ban samu ba to su yi haƙuri abin ne ba za a iya ma kowa ba wanda suka samu sun samu da samu ba abin ne bai zo ta kansu ba sai dai su yi hakuri, sannan kuma muna ƙara bukata ga shi a alhaji kwadangote wannan taimako a ci gaba da yinsa mutane sun ji daɗinsa kuma suna masa addu'a na alkhairi sannan a cikin waɗanda muke da su a tsawon shekaran gaba ɗaya wato waɗanda suka musulunta mata an aurar da sha biyar ne kacal kuma wannan lamba ta zo daidai da kamar da na karanta a bara bara ma sha biyar aka aurar bana ma sha biyar aka aurar amma gashi bana mun ce muna da su su tamanin to saboda haka ya kamata a ce zuwa iwar haka baɗi ya zama da tamanin ɗin sun kare. ba wanda su ƙara da su kuma sai mu domin yana daga cikin matsalolin suna musulunta amma kuma ba cika shigowa ba to sai batun sulhu akwai kwamitinmu wanda yake na sulhu alhamdulillah yana sulhu an fara shi yana sulhu tsakanin su waɗannan 'ya'yanmu wanda suka musulunta tsakaninsu da mazajensu domin ana samun matsala musamman ita ba san musulunci sosai ba ta auri wannan da kuma ila a samu ɗan matsala to sai ana sulhu tsakaninsu daga nan sulhun sai dinga yaɗuwa har daga gari daga gari ana zuwa sulhu ɗin nan wasu daga nan suka yi takanarsa kano mata da sauran su su har kano su malam malam ce su dawo gombe akwai kwamitin sulhu Ta wannan sulhu akan yi shi tsakanin waɗanda suka musulunta da mazajensu matsalar ta shafi a yan uwa matsala tsakanin mambobin da'awa maimakon a ce a je kotu ko a je polis sai a zo kwamitin sulhu sannan matsala tsakanin makwabta matsalar da ya shafi gado rabon gado da matsalar marayu wajen dannewa marayu haƙƙi muna da alƙalai da lauyoyi in an danne wa maraya haƙƙi sai sun ga inda za su sai sun biyar da duk za su bi aka cewa an kwato masa haƙƙinsa sannan matsalar da shafi kuɗi da bashi da matsalar filaye da makamantansu to duk wannan akan gudanar da shi hatta hukuma wani lokaci takan turo mana kesin a ce wannan a kai shi da'awa saboda ana ganin cewa sulhu ne abinda suka aikata zama da suka yi a shekara guda sun saurari ƙararraki 191 an warware 153 a cikin 191 waɗanda aka tura kotu guda takwas sannan wanda ba kammala ba guda talatin kudaden da aka kashe a shekarar ta gabata an kashe kudi wato miliyan tara. da dubu talatin da naira ɗari da sittin abun da aka kashe na harkokin da'awa kenan miliyon talatin da tara amma bajet ɗinmu da muka yi miliyon saba'in da saba'in da biyu ne na jiko saba'in da uku to saboda ba a samu abin da ya dace ba ko ba a samu abin da ake bukata ba amma da duk da haka aka kashe miliyon talatin da tara wannan kuma an kashe shi ne ta fannoni da dama wanda ya shafi gidan marayu musamman gidan marayu ya ci miliyan hudu da doriya da marayu na cikin gari da waɗanda suka musulunta waɗanda suka musulunta wanda muke kula da su kamar da na faɗa su tamanin din nan an kashe musu miliyan uku da doriya akwai salari akwai ayyukan ramadan akwai wato taimakawa marasa ƙarfi da gajiyayyu da dai makamantansu wannan shine ba da jimillan wato miliyan tara wannan saboda karancin lokaci ba sai na karanto filla-filla ba to wannan shine da a takaice abun da ya gudana a ita wannan shekara amma ba zan tsaya ba ba tare da na miƙa godiya ga bayan allah da suke taimakawa dare da rana wajen ganin gudanar da wannan ayyuka ba domin dama muna samun hanyoyi biyu ne hanyoyin taimako daga bayan allah da kuma hanyar da muke yi na kasuwanci taimakon da muka samu mukan juya shi akwai 'yan kasuwa da muke tare da su amintattu suna juyawa suna ba mu riba domin gudanar da wannan harka din na farko akwai shi sheik aminu ibrahim daurawa wanda ya kan bar kano tsawon lokaci tsawon wannan lokaci ya zo shi ya tafsiri ya faɗakar da mutane ya kwaɗaitar domin gudanar da wannan ayyuka na alkhairi sannan sai executive council wato esco wanda duk wannan ayyuka da ake yi da taimakonsu da ba da shawarwarinsu da amfani da lokutansu da suke yi ya sa duk wani abuwa suke gudana muna musu fatan alkhairi Allah saka da alkhairi sannan alarama a ibrahim abdurashid da kuma malama Rukayya abbas wato malam matar malamin daurawa wanda ita ma ba karamar gudunmawa take bayarwa ba wajen faɗakarwa da tafsiri da kuma wazuzzuka ma mata sannan shi kansa mai girma gwamna alhaji muhammadu yano ya haya muna mika godiya ga irin tallafa da taimako shi ma da ke bayarwa wajen gudanar da ayyuka na harkokin da'awa sannan hajiya honorable aisha jibir dukku ita ma mun ji irin taimakawa da take yi a wannan ba karamin taimakawa da take yi ba wannan harka din akwai alhaji muhammadu ali kumo akwai sanata muhammadu danjuma goje akwai sanata ibrahim hassan dan gombo akwai alhaji dr bala bello tinka akwai professor isa ali ibrahim akwai a excellency hajiya adamu ibrahim hassan dan gombo akwai a excellency hajiya azmawa ino yahaya honorable yaya bauchi akwai aa rano wanda yake daukan wato saka wannan tafsiri din a kafafin yada labaru da dama akwai alhaji ahmad garba aa garba akwai alhaji muhammadu alhajiyel alhaji alhassan mai wake dr babawuro alukumu gidauniyar ramadan wanda yan wasu taimakawa a watan sha'aban domin fara ɗawainiyar ramadan akwai injiniya abdullahi na dabo akwai alhaji abubakar rabu ma'azu akwai honorable usman bayero na faɗa honorable shehu abubakar durbi alhaji tanko isiyaka gwamna mai girma hakimin doma da kuma babban malaminmu sheikh Muhammad Bello Doma shi ma yana ba mu shawarwari da kuma taimako wajen ganin ayyukan da muke sun gudana akwai Dr. Abubakar Ali Gombe akwai injiniya Dairu Sa'idu akwai Khadija Yunibasi wanda ta ta hobbasa wajen ba da scholarship ma marayun da muka rena ta ba su ilimi kyauta wanda yanzu haka suna karanta medical laboratory a Majiya Khadija University da ke Majiya sai dr siraj abdulkarim waɗanda suke taimakawa nan suna da yawan gaske wanda in an ce za faɗi kowa da kowa zai ja lokaci daga cikinsu dai akwai alhaji alhaji hamza darekta mai biredi akwai wani bawan allah da yake taimakawa kowane bayan wata uku uku kwatali yakan kai taimakon kan abinci mai yawa a gidan marayu amma ya ce bai son a faɗi sunansa to gaskiya yana taimakawa sosai yakan ka kabinci mai yawa allah saka da alkhairi akwai professor sadiq abubakar akwai professor aliyu elnafati bc na gsu da kuma ba za manta da shi kansa malamin kurame wanda yake gefe na dinnan ba shi ma yana taimakawa sosai wajen yada wannan da'awa kurame suna fahimta duk abin da ake faɗa kamar yadda kake da kunne kake sauraro kake ji kake fahimta to haka mai ma suke fahimta har ma akan samu da suka musulunta ta hanyar wannan sa lambu da yake yi akwai honorable binta bello wanda ita ma tana ba da gudumawa tare waniya sosai musamman wannan wata a gidan malam akwai uh, muslim umma na fce da kuma iman gombe state branch da dai sauran yan uwa da dama da kuma musamman waɗanda suke aiko taimako a ta account wanda ba za mu yi faɗin nukinsu ba ta jiyoyi da dama kano kaduna zaria abuja da dai sauran jiyoyi da dama suka turo taimako daga lokaci zuwa lokaci su ma muna mika godiya zuwa gare su sannan ba zan takaita ba ba tare da na ba na godiya ga hukumomin tsaro ba hukumomin tsaro gaba ɗayansu wanda suka shafi 'yan sanda suka shafi civil defense da sauransu gudunmawa da suke bayarwa wajen ganin an fara wani tafsiri lafiya an kare lafiya sannan 'yan jarida da kuma 'yan social media gaba ɗayansu har ma yanzu ma da ɗan tiktok su ma dukansu muna miƙa godiya ga yadda suke yada wannan da'awa da sauran da al'umma gaba ɗaya waɗanda ba za mu lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi guduma da suka bayar ba da wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa ba da wanda suke ba da taimako su ce ba sa son ambaci sunansu dukkan muna mika godiya gare su allah ya saka musu alkhairi sai yan matsaloli na ƙarshe kenan daga cikin matsalolinmu na harkar da'awa dai akwai abun hawa muna buƙatan abun hawa musamman wanda za ta dinga zagawa lungu da saƙo wanda za a same su kamar pickup domin isar da wannan da'awa sannan muna buƙatan mashin mashina da yawa saboda da'awa da muna da mashina kaɗan wanda ake shiga lunguna da ƙauyuka domin aiki na da'awa sannan matsala ta uku shine auren waɗanda suka musuluntar nan kamar da na faɗa muna da tamanin amma kuma sai a ce a shekara guda an aure da sha biyar kacal to kaga babu rijal muna babu rijal muna fata Allah kawo rijal domin a aure su gaba ɗaya eh na'am sannan muna bukatan wato a kayayyaki na sana na koyon sana'a da kuma muna son gina babban workshop na koyar da sana'a gidan marayu muna bukatan tallafi domin wannan gina workshop din da kuma kayayyakin sana'a din wanda suka shafi kayayyakin koyon kafinta da walda da sauransu sannan gidan marayu kansa yana bukatan bus school bus don aka ɗauko su daga gidan marayu akwai su makarantu suke cikin gari saboda a samu karatu mai inganci to bas da muke da ita guda biyu amma sun sun tsufa sosai inda sun samu na sun a sama mana a bus domin a samu ingancin wato wannan aiki din sannan akwai bc na federal university of dutsen ma Profesa almayo hamisu bici shi ma ya ba da gudunmawa sosai musamman wajen taimakawa su waɗannan marayu da kuma ɗaukan nauyin wato sanya wannan karatu kai tsaye wato shi ma allah saka masa alkhairi shi Profesa wajen yaɗa wannan karatu kai tsaye allah saka masa da alkhairi na ganin saboda karancin lokaci a haka din anan zamu za mu dakata sannan kuma ba za mu gushe ba muna ƙara nuna alhininmu da ta'aziyarmu a rashin ɗan abokin aiki a lokacin fara tafsiri mun yi wannan bayani a yau ma lokacin rufewa ya kamata mu bayani allah ji kansa da rahama allah ya gafarta masa assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين باين 'yan uwa musulmi musamman dandazon matasa waɗanda ba su da komin an koma sai kiyamun laili masu so a kwana ana yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cike da godiya ga allah maɗaukakin sarki ma'abocin yabo da godiya a koyaushe a ko'ina وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون muna godiya gare shi bayan ni'ima ta musulunci da kuma ni'ima ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ni'imta mu da ƙaunar juna da zumunci da juna da kuma yin ƙauna a kan tafarkinsa musamman kuma tsakaninmu da wannan malami namu jagoran da'awa matashin dattijo abu abu huzaifa a sheikh muhammad al-amin daurawa hafizahullahu wa ra'a wanda a yau ake taron rufe wannan tafsiri da a yau na ji cewa ya yi shekara 25 ana gabatarwa a wannan gari mai albarka malam allah ya kara maka albarka malam allah ya saka maka da alkhairi wannan alkur'ani da kake yi wa hidima kake karantarwa cikin waɗannan shekaru allah ya sa wannan alkur'ani ya cece ka tare da mu Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama hujja gare mu gaba daya a ranar kiyama hakika a daɗe ana yi sai gaskiya duk wanda Allah ya bashi tsawon kwana kuma ya bashi damar daɗewa yana aikin alkhairi hakika za ka yi fatan ka yi gibda a kansa kai ma Allah ya baka irin wannan damar ba abin da za mu ce ga mutanen gombe manya-manyan malamai da jagorori saboda yanwantaka ta addini da sunna yadda suke ba da lokacinsu da majalisansu su karbi malami bako daga wani gari saboda nuna cewa da'awa ta addini ta sunna duka ɗaya ce ko ina take wani hakika babban abun ayaba ne inda ba don yankuwantaka ta sunna ba da kuma ƙarfin zumunci to kowane malami sai ya ji cewa ai su a garinsu sun wadatar ba sai sun samu bako ba amma mu a tsari na addini da sunna annabi sallallahu alaihi babu bako gaba ɗayan mu guda ɗaya ne kuma shi ma inda ba don wannan yan uwantakar ba yan Kano ba za su yarda su bar shi ya bar Kano ba har kuma ya tafi wani gari to amma awar duka iri ɗaya ce manufar kuma iri ɗaya ce malamai na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sa'un na nan gombe ko na sauran yankuna a najeriya ko na sauran ƙasashe a duniya gaba ɗaya allah ubangiji ya saka musu da alkhairi na zo ne saboda wannan majalisi ban taɓa halartarsa ba a cikin azumi duk da cewa akwai kyakkyawar alaƙa ta tarayya da 'yan uwantaka da kuma ƙauna tsakanina da babban shehi kama na ga ni jiya bari in rufe karatuna domin yau kuma in zo in samu damar halartar wannan karatu kuma da ya so ya rufe tun kafin yau na roƙi cewa ya ɗaga kuma ya amsa muna godiya da wannan karimci sannan kuma na taho da wasu cikin abokaina sheikh alkadi abubakar musa giya giyaɗe daga azare shi bai ma rufe tafsirinsa ba ya katse ya ce za mu taho tare ci can miƙe jama'a su ganka sannan kuma da abokina profesa a jami'a dr nura muhammad rabiu ahmad shi nan shi kuma miƙe miƙe miƙe yawwa shi ma ya taso ya zo da na ce masa zan zo nan ya ce tare za mu taho sannan kuma da ɗaya daga cikin jagororin waɗanda suke jagorantar mu amir isa abdullahi tare da kuma ɗan ƙaramin yaron nan ta shi mana shugaban gwaurayen unguwarmu kenan to Allah ya albarka ba tsawaita jawabi zan yi ba ina so in yi amfani da wannan dama bayan isar da sakon godiya da fatan alkhairi ga malam da dukkan masu shirya jagororin wannan majalisi in kuma sanar da ku matasa in an tashi a karatun nan don Allah a je a yi tsayuwan dare wannan dare in Allah ya yarda shi ne daren kar a yi wasa da wannan dare muna godiya ga Allah da ya sa za mu yi hitamu homis a daren da muna tsammani shine daren da ma aka fara saukar da alkur'ani kuma gashi muna rufe karatun alkur'ani a cikinsa wannan dare shine daren 27 wanda magana mafi rinjaye a tsakanin malamai tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga ma bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine daren nan na 27 shine daren Lailatul Qadar hadisi ya tabbata cikin Musnad na Imam Ahmad wanda waɗansu malamai sun inganta shi cewa wani dattijo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce da shi ayyukan addini sun yi mun yawa kuma gashi shekaru sun ja ba zan iya kiyaye kowane dare a ce sai na yi tsayuwa ba ka bani sirrin kawai ka ban lakanin wani dare ne dare lailatul qadar a cikinsa kaɗai zan tsaya in nema sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alaika bi sabi'a ka nemi daren wato 27 kamar yadda kuma ya tabbata cikin sahihu muslim ubay ibn ka'ab ya rantse ce na san wani dare ne ya ce ishi ne daren 27 haka kuma abdullahi bin abbas ya ce ni na gano lakanin daga alkur'ani daga sirrin tafsirin alkur'ani cewa daren 27 ne ya ce a daidai inda allah maɗaukakin sarki ya ambaci yaushe ne daren sai zama a daidai kalma ta 27 cikin kalmomi guda 30 ɗin da yake cikin surar lailatul qadar surar lailatul qadar ita ce inna anzalna fi lailatul qadar ya ce a daidai inda kalma ta ashirin da bakwai ta fada a daidai nan ne Allah ya ce nan ne daren inda za ku taya ni kidaya da sai mu kirga in na faɗi kalma ku ce ɗaya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min

Allah ya albarkace mu Allah ubangiji ya bamu albarkar wannan dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yakum man yuqim lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaida wannan daren to an gafarta masa laifukansa gaba daya Allah ya gafarta mana gaba daya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a takaicen takaitawa ban zo na zauna a nan da in ce komai ba sai dai kawai in yi gori wa 'yan gombe kamata yanzu da malam aminu ibrahim daurawa da gaske muke da kuma zamanin riwaya ne da ya kamata ruwayoyinsa na garin ne dace a karba ba na kano ba duk riwaya da yiwo a garin nan sai a ce to an tabbatar da ita amma in yar kano ne sai a ce to sai an bi isnadin an samu waɗanda sai an yi wani abu da ake kira al'itibar sannan a tabbatar da cewa ya tabbata ko a samu waɗansu ɗalibai da suka matse shi yau da gobe sannan a ce ruwayar ta tafi ta je daidai amma har yanzu mun gagara mu yi gida su da guda mu nemi mata gashin ya zo gombe na a ni su anti duk wannan a ajiye min su a dama su kansu duk inda mala yake ai suna nan allah ya ƙara wa rayuwa albarka kowa dai san malam ina yawan faɗa ko a haka san shi da shi da amininsa kuma abokin da'awa malam mansur isa yalwa kamar zuriyoyin sun hada zuriya ne da na akwai cuwa a guri na kama da mace waya ce akwai cuwa-cuwa to ya kamata yara cuwa-cuwan allah ya kara wa rayuwa albarka na zo ne in zauna mana godiya ga mala aminu ibrahim daurawa bai kamata a ce ban ce wani abu ba kuma bai kamata a ce na ce wani abu ba saboda akwai manyan baki Da su mala abubakar ɗe allah ya saka da alkhairi na taɓa zuwa na yi tafsiri a inda daman ya bari ya tafi jami'a islamiyya bayan ya dawo ya zo ya karɓe abin shi ni kuma na yau tattaro kayana na yo gombe allah ya saka masa da alkhairi sannan duk matasan suna na ariyan abinda na sani na wancan ariyan duka sun amfana da shi kuma suna kan amfana da shi allah ya saka da alkhairi ka shigo tawagan babban tawaga malam mansur allah ya saka da alkhairi malam mansur shi ma multifafos ne allah ya kara wa rayuwa albarka malam aminu ibrahim daurawa ina roƙon ubangiji allah ya ƙara maka yawan rai mai albarka allah ya sa ka yi lafiya ka gama lafiya ina faɗan wata magana yau zan ƙara maimaitawa akwai abin da allah yake so ya yi da mala aminu ibrahim daura malam aminu ibrahim daurawa aya ne daga cikin ayoyin Allah amma ga wanda yake da zurfin tunani da lura numfarfashinsa alkhairi ne wa rayuwar al'ummar musulmi a ƙasan nan da wajen ƙasan nan da Allah ya so da ba mu same shi zuwa wannan lokacin ba. ya kai ga numfashin da yake ja yake furzarwa sayanta ake yi amma da ya ƙazi allahu amurin kana mafulan sai ya tashe shi don ya ci gaba da aikin allah to bala allah ya ƙara makaiwar rai zalika min fadlillahi alaika wannan falalan allah ne da ba don allah yana nufin ka da wani abu ba da ba wannan layin ake ba kuma ba wannan labarin ake ba zan ba da misali kwaya ɗaya kawai sauka akwai wani bawan allah matashi da wani malami ke ba da labarinsa suna irin kurme ɗin nan a je a sanya kayan ruwa a tara iska wanda ake sa iska a baya a shiga cikin ruwa ana iyo ana abubuwa rannan dab da azahar za a shiga wannan kurmen ya ce yana jin abin da ya kwankwasa kwakwalwar shi da kunnuwan shi a lokacin ana kiran sallan azahar su suna gama ɗamara za su shiga wata zuciya tana cewa kiran sallah ne kiran sallah ne amma ya yi ƙememe rabon shi da ya sallama manta ya shiga sai allah ya balle iskan da yake bayan shi sai so mai kiran habu kasan duk wanda ya samu matsala a cikin roba da kalma sai habu ya yi nisa a ruwa bai yi tsammanin akwai waɗansu a baya ba waɗanda suka riga shi faɗawa kuma suna ciki to sai dinga tunanin ina ma da allah zai dawo da shi duniya don ya ci gaba da gyara al'amuransa har ran shi ma'ana sai su ma ya kama shi 'yan bayan shi suka zo suka ciccibe shi suka fito da shi suna matsa cikin shi ruwa yana fitowa har allah maɗaukin sarki ya soma ma shi da hankalin shi ya san lahaza ta ƙarshe da ya samu kanshi a ciki shine yana ƙoƙarin barin duniya ne to shi ya ɗauka ya iso ne yanzu mala'iku ne a kan shi ya buɗe ido sai ga ga rana haske shi da ya san arwa yake amma yanzu ga shi a haske to ko mala'ikun sun bayyana wa ya sani kaga rabbir ji'u ke ayar da take magana rabbir ji'u la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalima wa qa'iluha wa min wara'ihi to shi abin da yake tunawa to yanzu Allah ya dawo da shi da ya buɗe ido sai ya kalla yana gani har ya so magana mutane sai ji ana ta ihu ana murna ƙarshe da ya bayyana masa ya bayyana mutane ne a kan shi kuma ya samu tsira daga ranar ya koma ya ci gaba da yin ibada ya gyara ibada shi domin ya san allah yana son shi ne wannan tazara na abun da allah ya bashi lokaci ne to shi ne bayan ya dawo ya gyara al'amuran shi ya je ya samu malamai ya shiryu ranar sai ya nemi kayan sai mayar ya zo wannan gudun sai da ya je tadda da ɗan inda suke tsayuwa ba sai ka ga mun ba ni lokacin ma ya yi Allah ya saka da alkhairi abun da nake so in iso kawai shine inda da da ya tafi akan bai yi tsammanin dawa ba sai da ya je shi ya taɓa daɓen da suke zuwa don wasan kurmen su taɓo inda taɓon yake san da ya je faɗi su juda ya gode wa allan da ya mai da shi duniyar dan ya gyara da haka rayuwa idan allah maɗaukin sarki ya maka ita ta yi tsayi da abin da allah ke son ka da ita mala allah ya samu saukin ka gidan aljanna wallahi ba mu da shaida a kanka wallahi sai alkhairi ba mu san ka da komai ba sai alkhairi tun tun tun tuni sunanka bai bayyana a kunnuwanmu ba kuma ba mu gani ba ba mu ji ba sai alkhairi kuma ka nuna mana kauna da so allah ya ci malam bello doma alherin allah ya kai maka dattijon arziki irin albarka an yi juyin duniyan nan muna ɗaukan darussa daga gudunku ku yi haƙuri malam dole ne ya sa muke faɗa allah ya muku yawan rai mai albarka amma babu abun da ba mu ɗauka ba kuma babu abun da ba ma gani sai dai wata iya ha uzunun wa'iya amma in za ka ɗauka ka ɗauka daga cikin masu shiryar da ta wanda ina ne suka fito da'awa ina za ku je da'awa mai kuke yi aikin da'awa wallahi na rantse da allah duk wanda ya sa target ɗinsa malami ne yana nufin ya kulla masa sharri ko ya yi wani abu don bankaɗa shi ko don masa wani abu na neman sai ya ci mutuncinsa ko tozarcinsa ya jira mai tarihi zai rubuta a kan shi ibn taymiya ya rayu ya samu mahassada da makiya da kowa amma ku sani sunayensu ma ba sa bayyana a duniya wallahi sai an tashi tarihin ibn taimiyya wannan kukan kurciya ne mai hankali ke ganewa naman malamai sum ga sunan bare-bari sum suke cewa in ma sato kalmar suka yi sum suka faɗa sum ɗin kuma guba ne a yi a hankali a yi hattara da ka taɓa nan malami ku sani kamar yadda na faɗa ibnu taimiya sai an zo tarihinsa ake faɗan waɗanda sunayen waɗanda suka yi gaba da shi ɗin to sai an tashi yin tarihinsa ne sunayen suke bayyana kuma duk idan sunayen suka zo alheri ake faɗa kayo malami mugunta ko kuma allah wadaran wani allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa malamanmu na sunna allah ya ƙara ɗaukaka darajar allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya da ake nema allah ya bar wanda ake neman tsari ko ake tsoro allah mana katanga da shi allah ya ƙara wa rayuwa albarka hadha billahi tawfiq wa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk in kun koma kun yi ƙiyamun lailin kowa wanda bai da sana'a kuma gobe je nemi sana'a yi